ci baka zauna kai ta yin Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa ita wannan addu'a ko wannan zikiri hasbunallah Allah ya ishe mu wa ni'mal wakilu ma dalla da abin dogaro shine Allah ice wannan ita ce annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da aka jefa shi wuta kai ka sai za ka nannaɗe ka aka cure ka aka ɗaure ka aka cilla ka wuta sai da aka hura wutar ta huru ta huru ta huru qalu harriquhu wansuru alihatakum da sun ce wansuru alihatakum ashe da annabi Ibrahim ya ƙone da wasu ba za su musulunta ba cewa za su ai addinin wannan din shine gaskiya sai annabi Ibrahim ya ce hasbunallah Allah ka yi aikin ka sai ya ce ya naru Ya ai da konewar da sanyi da zafi duka a hannun Allah suke ba wai wuta ce take kona ba Allah ne ya sa mata sababin konawa in ya gama ya cire sababin sai ta dawo mai sanyi haka shi ma kogi sanyi gare shi amma Allah cinye sababin ya cire sababin sai mai da shi mai kona yasa yace wai zal biharu sujjirat idan aka kesta wuta a cikin kogi ya kama da wuta ranar kiyama Allah zai juya ruwan teku ya koma fetur a cinna wuta ka ga kogi ruwan da za ka sha ya ƙone ba ana kashe wuta da ruwa ba to sai zama ruwan shi ne wutar zal biharu sujjirat Allah ya cire wannan abu to sai Allah tunda shi ne mai cirewa mai sawa sai ce ya naru ya ke wutar da aka cilla annabi Ibrahim kuni bardan ki dawo mai sanyi da kalmar sanyi tana da faɗi kada sanyin kuma ya zama ya yi yawan da shi ma na ibrahim zai zama sai ya bargo ko ya kamu da mura sai ce wa salaman a haɗa sanyin da aminci mana irin na ac kuma ka ɗan saita shi daidai da kake bukata amma alaman ala ibrahim kenan kowa a gurin yana jin zafin annabi ibrahim ne kadai yake jin sanyi amma duk wanda yake gurin yana ga wutar tana kuna amma annabi ibrahim kadai ne aka ce ta zame masa shi kadai ba wai ta zama ga kowa ba a ga annabi ibrahim shi kadai da aka ya fada cikin wuta ya zamansa ana ta jira a ji mummunan labari ya ka an shi akan wuta a zaune yana ta harkokinsa ba abin da ya shafe shi kuma in ka taba kai ta kona ka shi kuma yana kai ya zama sharu ko na gaskiya to saboda haka kun ga abin da Allah ya Ibrahim to wannan zikirin wannan addu'a da annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam yayi sai Abdullahi dan Abbas yace ita manzon Allah yayi shi ma inna nasa qad jama'u lakum fa zadu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil haƙiƙa mutane sun yi dandazo a gare ku ku ji tsoron su sai ya ƙara musu imani suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil shine annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam da shi da sahabbansa suka yi ta wannan zikirin shi yasa an kana jin tsoron wani ko kana jin tsoron wasu ko sun sa ka gaba suna son su ga bayan ka malam ka dau wannan wuridin in ka dinga wannan wuridin wallahi sai ka ga bayan duk wanda zai ga bayan ka saboda me ka kai ƙara ne kotun Allah wanda ya ce hasbunallah ya ɗauke fayil ɗin daga duniya ya kai shi sama ka ce Allah ban yadda kowa ya min shari'a ba ban yadda kowa ya ɗauka min fansa ba Allah na sa akwai kotu akwai yan sanda akwai polis akwai hisba akwai kaza amma na ɗauke fayil ɗin na dare shi gaban ka shine ma'anan hasbunallah shine bahaushe ya takaita ta ya takaita ke cewa Allah ya isa fassara kenan yau baka san fassara Allah ya isa ba to gata in ka cuci bahaushe ya rasa yadda zai da kai sai ce Allah ya isa ya isa ya ne ya isa komai ya shige mun gaba ya taimake ni ya ɗauko mun fansa ya isa ya min komai don haka na baka da shi in ga yadda za ka yi da shi shine Allah. Allah ya isa Eh, in ka iya da larabci ka zauna kai ta hasbunallahu wa ni'mal wakil in baka iya larabci ba ka zauna kai ta yin Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa shine fasara kenan da Hausa hmm. sa ake cewa a ja musu Allah ya isa wani gani yake Allah ya isa ba kamar wai ba kamar wani abu ne na wasa Allah ya isa ka cuci mutumin da bai da gata bai da kuɗin ɗaukan lauya bai kai wa 'yan sanda bai kai kotu ba bai kai duk wata hukuma ba ya ɗauki fayi ya kai wa Allah kuma ka ɗauki abin da wasa akramaka Allah